baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. Rikicin siyasa a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ya ƙara ƙazancewa duk kuwa da sa baki da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya yi a kwanakin baya domin yayyafa ruwa ga wutar rikicin da ta taso tsakanin gwamnan jihar ta rivers siminalayi fubara da wanda ya gada tsohon gwamna nyesom wike wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya abuja wannan dambarwa da ta soma bayyana tun a watan oktoba ta ƙara zafafa ne a farkon makon nan yayin da 'yan majalisar dokokin jihar 27 daga cikin 31 suka bayyana cewa sun fice daga jam'iyyar pdp mai mulkin jihar inda suka koma jam'iyyar apc shehin malami farfesa yahaya tanko baba na jami'ar usmanu danfodiyo ta sakkwato ya yi bayanin yadda wannan dambarwa take da kuma yadda ta samo asali kamin wannan rikici masana da yawa sun sha faɗa cewa lallai wannan eh, zamantakewa tsakanin wuke da fabura ba zai ɗore ba ganin cewa yadda wuke ya yi tasiri ya yi ruwa ya yi tsaki ba wajen naɗa gwamnan ba hatta da wajen yadda za a tsara yadda gwamnatin za ta gudana lokacin da aka ƙare zaɓe ya nuna cewa lallai zai wahala wannan zamantakewa tsakanin e, wike e, da yaronsa na siyasa ya ɗore e, da kwamishinoni da masu ba gwamna shawara da manya-manyan mukamai a wannan jiha duk za mu iya cewa zaɓi ne ba na gwamna ba zaɓi ne na wuke sai gashi kuma ana raɗe raɗin cewa akwai alkawali da suka yi tsakanin shi gwamna da shi tsohon gwamna nelson wike cewa akwai wani kaso na kuɗaɗen da ke zuwa jiha wanda za a rinka ba shi wannan tsohon gwamna Ah, kuma rashin bada wannan kuɗi ko kuma yankewa ko rage wannan kuɗi mutane na hasashen cewa shi ya haifar da wannan rikici na baya-bayan nan duk da yake a wancan lokaci yunkurin da aka yi na tsige gwamna da kuma rikicin da ya faru a majalisar jiha ta rivers ya nuna ah, kamar gwamna ne nasara tunda ah, shi kakakin majalisa mai goyon bayan wuke an tsige shi daga majalisa kuma an naɗa wani duk da yake an samu rabuwa tsakanin 'yan majalisa wasu bangare suna ma da na zaman ne na majalisa a fadar gwamnatin jihar ta rivers wani bangaren kuma za mu iya cewa yana can eh, majalisar dokoki har an samu hatsani har aka kone aka kone wannan majalisa din duk da yake dattawa sun shiga tsakani kuma shugaban kasa ya sa baki ga wannan rikici da ke faruwa a jihar rivers sai gashi kwatsam kuma wani sabon rikicin ya sake kunno kai inda wasu 'yan majalisa masu yawa masu rinjaye suka ayyana barin jam'iyyar pdp ya zuwa jam'iyyar apc jam'iyyar da ake raɗe raɗin cewa shi wannan eh, babban ɗan siyasa na jihar rivers kuma minista ministan birnin tarayya abuja nan ba da jimawa ba zai koma wannan jam'iyyar ta apc masu fashin baki kan lamuran yau da kullum irin su dr abdulkadir suleiman muhammad na jami'ar abuja suna ganin wannan sakamako ne na tasirin siyasar ubangida irin na najeriya abin da yake faruwa da yi nesa da bayanan da muka yi a baya na cewa a najeriya zai yi a daina siyasar ubangida ba duk da cewa abin da ya fara shiga tsakaninsu na fari an yi ƙoƙari an sulhunta tsakaninsu har shugaban ƙasa ma kansa wanda ba jam'iyyarsa ba ne ya sa wasu suka shiga tsakani karkashin shugabancin gwamnan bauchi wato sanato bala abdulkadir muhammad a wannan lokaci ana ga kamar abin ya wuce to amma kuma shi duk wanda ya san wani irin mutum ne wiki ba mutum ne wanda yake janyewa akan matsayarsa cikin sauki ba wato yana ganin cewa wa girmamawa da kuma miƙa wilaya da iko a wajen wannan gwamna yadda yake so kamar ba zai samu ba shi yasa ka ga irin abin da ya sake faruwa ya faru abin da nake so na ce shi kawai ya amsa wannan tawaga ne don su ji daɗi a wannan lokaci amma ba wai ya janye akan abin da yake kudirin yi ba ne shi yasa wannan al'amari ya kasance ya bayyana domin tun daga lokacin ya ci gaba da bibiyan yadda zai cimma muradinsa ne shi yasa a jiya aka wayi gari cewa mutum ashirin da bakwai 'yan jam'iyyar pdp sun yi ƙaura sun koma jam'iyyar apc wannan kuma ya ba wa masu hangen nesa tunanin cewa shi kansa wiken ma ana raɗe raɗin cewa zai koma jam'iyyar apc nan ba da jimawa ba kaga kenan ya yi amfani da damarsa a wannan lokaci ya samu biyan bukata yanzu kuma yana so ya rikide ya canza riga ya koma wani bangare da zai ci gaba da biyan bukatarsa yadda yake so wato bi ma'ana ya dinga cin karansa ba babbaka to irin wannan siyasa da take faruwa a jihar rivers kamar kuma yadda ta faru a wasu jihohi da kuma ma inda zai faru a wasu jihohi irin waɗannan suke kawo da demokuraɗiyya a najeriya tarnaki wanda daga ƙarshe abubuwan ma suke sukan iya zuwa su lalace gaba ɗaya kowa kuma ya dinga da na sani da nadamar abin da ya aikata. To ko mai masana ke hasashe dangane da wannan dambarwar siyasar ta jihar Rivers? Abinda masu masana ke hasashe cewa wannan yan majalisa wanda suka fice daga jam'iyyar pdp sun koma jam'iyyar apc wanda ke da rinjaye to za su yi amfani da damar da suke da shi na doka na rinjaye domin su ayyana cire wannan gwamna da eh, kuma maye shi da wani ko kuma mataimakin gwamna ko mukaddashin gwamna dama ya ci gaba da ya zama gwamnan eh, jihar saboda doka ta ba su dama su tsige gwamna shi kuma a shi bangare muna da sanin cewa irin karfi da gwamna ke da shi tasiri na mulki tasiri na kudade tasiri na al'umma tasiri na mukamman da zai nada ko yake nadawa tasirin da ke da shi ga al'ummomi har da sarakunan gargajiya zai iya wahala kai tsaye kwatsam a ce wai an cire shi kamar an hike kaza saboda haka wata takaddama ce babba wadda ke shirin faruwa a jihar rivers don dagar da aka ja da layin da aka ja ja tsakanin waɗannan gaggan 'yan siyasa shi gwamna zai yi amfani da duk karfin da yake da shi da duk damar da yake da ita domin ganin cewa ya wanzar da kanshi a matsayin gwamna a wani bangare kuma za mu san eh, la'akari da irin karfi da tasiri da wannan ubangidan tsohon ubangidan wannan gwamna wato Lindsey waki ba ma a jihar Rivers ba hatta da siyasar kasar baki daya kar mu manta irin rawar da ya taka wajen ganin cewa jam'iyyar pdp jam'iyyarsa wanda ya yi matawaye gab da za a yi zaben 2023 shi ne za mu iya cewa kashin bayan samun nasarar wannan gwamnati mai ci yanzu karkashin eh, jagorancin a Tiwaji Bola Ahmad Tinubu saboda wannan tawayen da ya jagoranta na gwamnoni biyar daga jami'ar PDP da kididdiga na nuna cewa shine ita shine sanadiyar faduwar dan takarar eh, jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar kuma shi yasa wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu ta saka masa da alherin bashi minista na babban ministan eh, birnin tarayya Abuja. Tabar haka idan kai la'akari da irin tasirin da ke da shi na ɗaya ya rika mukamin eh, eh, shugaban eh, fadar gwamnatin jihar rivers ƙarƙashin tsohon gwamna amechi ya yi kuma minista na ilimi a ƙarƙashin mulkin jonathan sannan kuma ya zo yi gwamna shekara takwas a rivers mutane sun fanshi a matsayin mashahurin mai kuɗi fitaccen ɗan siyasa sun fanshi a matsayin ɗan siyasa ɗan daba sun kuma san shi a matsayin ɗan siyasa wanda bai yafiya sun san shi a matsayin ɗan siyasa da mai amfani da duk abin duk damar da yake da ita domin biyan tashi bukata don haka ya faru a 2023 saboda haka idan ka tattara ka hada da irin wannan dama da kuma karfin da ubangidansa ubangidan da gwamnan jihar rivers yake da shi irin abin da ya shafi mulki karfin mulki matsayinsa na minista yanzu da kuma tasirinsa a wannan gwamnati mai ci yanzu ta bola tinubu da kuma ganin cewa gwamnatin tarayya ita ke da iko da 'yan sanda da sojoji da jami'an tsaro da 'yan ta'adda masu rike da bindiga a wannan yanki za ka iya cewa lallai wannan fada da sai abin da ta kaya tuni da jam'iyyar pdp ta fito ta nemi hukumar zaben najeriya ta inec da ta sauya dukkan 'yan majalisar dokokin jihar da suka sauya sheka bayan zaben su a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar wannan kuma a cewar masanin shari'a barista sadau garba zai iya girgiza ɓangaren shari'a tare da haddasa gwajin kwanji na dokokin da ke shimfiɗe a kundin tsarin mulki na a doka in an zaɓe ka a tiket ɗin wata jam'iyya to doka bata eh, bari ka, ka saki jam'iyyar nan ba ka shiga wata jam'iyya ba ba tare da ka aje mata tiket din da aka zaɓe ka ba ka fita so da ka je wancan jam'iyyar kai takara na amma sai dokan kuma ya fayyace ya ba da inda za a iya yi hakan shine in a misali an sa in jam'iyyar ba zaman lafiya ta biyu kowane dan jam'iyya yana da dama ya amfani da wannan dama ya ce akwai gingimu ko akwai rigima an rabu biyu a ko an rabu biyu a jami'a saboda haka yana da wannan dama doka ta bashi dama ya fita ya sake jami'a ba tare da ya aje kuje eh, tiketin kujeran shi ba masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa lamido abubakar sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc